بحرنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تفتك الله ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyu ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke Namba ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al'am al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu sala babun fi ahkami al-jana'iz a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 200 za mu tashi sari'an malam ya ce abu na bakwai da ke cikin ababen da malam ya jero mana a cikin hukunce-hukuncen jana'iza abu na bakwai shi ne shine kamu ta'ziyati wa ziyarar hukunce-hukunce da ke rataye da yin ta'aziyya bi ma'ana yaya musulunci ya tsara yin ta'aziyya idan mutum ya rasu za a yi masa ta'aziyya wa ziyaratul qubur yanda kuma musulunci ya tsara ake ziyartar mara lafiya a mamaci idan ya rasu malam yace wa tusannu ta'ziyatul musabi bil mayyit sunna ce an sunnantawa wanda aka jarabce shi da dan uwansa ko wani nasa ya mutu ai masa ta'ziya وحفه على الصبر والدعاء للميت da kwadaitar da shi kan yin haƙuri na jaraba wanda ya shiga da kuma yi wa wannan mamacin addu'a kaga abu biyu a kwadaitar da kai na yin haƙurin jaraba wanda ka samu mahaifinka ko mahaifiyarka ko ƙaninka ko wanka ko ɗanka ko matarka wanda Allah ya yi masa rasuwa a tausasa zuciyarka a yi haƙuri saboda kaga kewar da za ka shiga na rabuwarka da wannan mutumin a tausasa maka zuciya wani a yi haƙuri haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara maka a jure a maida al'amari zuwa ga Allah sai ka samu lada duk da kana cikin wani jarabawa sannan a yi wa shi wannan mamacin addu'a shi kuma Allah ya ji kansa Allah ramshe sa Allah ya kaza Allah ya kaza malam yace lima rawa bun maja wa isnaduhu thiqatun saboda hadisin da imamu ibn maja ya rawaito isnadin hadisin marwaita isnadin hadisin thiqat ne wato an amri bin Hiza. bin hazmin marfu'an malam ya ce daga amru ɗan hazmin hadisin ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma min mu'minin yu'azzi akahu musibatin illa kasahu Allah azza wa jal min hulalil karamati yawm al-qiyamah Allahu akbar ya ce ma min mu'minin babu wani mumini yu'azzi a bi musibatin wanda zai yi wa ɗan uwansa musulmi ta'aziyya saboda musibar rasuwar da ya shiga ciki ɗan uwansa wato Allah ya jarabce shi da rasuwan ɗan uwansa ko mahaifi ko mahaifiya ko dangi in kai wa mutumin nan ta'aziyya ga aladan da ke ciki إلا كساه الله عز وجل من علل الكرامة يوم القيامة فاتي سي الله يا سنيامك تفاتي وتكايا أدو نكرمتي ranar tashin alkiyama wato kamar yanda in a university ne ko a yana ba da wannan rigan da wannan wulan in mutum ya zama profeso ko alaman ana karrama shi har ka ga mutum yana wani ɗan kawo yana jin ya kai wani abin nan to a gaban duniya Allah zai kira ka a sa maka irin wannan riga na karrama ka amma na lahira ba na duniya ba yanzu ko doctorate ne wanda ya gama in ya gama PhD dinsa ba yana sa kaya ba ana alamar cewa ya zama dakta ko in kuma awardin ɗinsa aka yi ya siya da kuɗinsa shi ma yana ba shi riga ya sa da ɗan wannan hular alaman karramawa ne ko har ya ji daɗi ga ana ɗaukan shi hoto a lahira Allah zai sa maka rigan karamci wanda za a karrama ka a gaban duniya tun daga zamanin annabi adam zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutanen da ke wajen za a nuna lambar girmamawa gare ka an baka rigan girmamawa amma na Allah ba na ɗan adam ba wannan fa akan kayi wa ɗan uwanka musulmi ta'aziya ana ganewa to kaga ko da makiyinka ne in ka je kai masa aziya kai bai kake nema ladan ko amma ne cewa a ah, yi mun riga mun sa kafan wando ɗaya da shi ba ruwana da shi ana ganewa ba ruwana da shi a ko da makiyinka ne kai masa ta'aziyya saboda yana da haƙƙin wannan a musulunci a kanka ana ganewa kaka ce ni ba ruwana da shi mun raba jaha ko menene kai ko ya kashe maka kare wata kenan ko ka masa ta'aziyya saboda ibada ce wanda kuma haƙƙi ne wanda ɗan uwanka musulmi yake da shi a kanka to kaga wannan hadisin yana ƙarfafa musulmi yi wa ɗan uwansa musulmi ne ta'aziyya wannan hadisi imam ibnu maja ya rawaito sa malam yace wa waradat bi ma'anahu ahadithun akwai hadisai da suka zo da irin wannan ma'ana da yawa gashi dai malam ya maka shimfida ta'aziyya sunna ce mai karfi ana karfafa dan uwa musulmi idan Allah ya jarabce shi ya rasa matarsa ko ya rasa wa ya rasa ɗansa ko ya rasa mahaifinsa ko mahaifiyarsa kai duk wata musiba in mutum ɗan uwanka ya shiga in ƙi masa jaje ba ya taɓa mantawa da kai in kuwa ba kai masa jaje ba har ya mutu wala ba zai manta da kai ba ka duba ka abin malik kwana hamsin ba ne magana da shi a madina Allah ya hana a yi magana da shi manza Allah ya hana a yi masa magana har ya shigo masallaci yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama manzo Allah yayi gum yace sai in kalli bakin sa an kunya ma manzo Allah ya amsa min sallama yace ranan da Allah zai saukar da wa alal wa alal salasati alladina khulifu cikin suratul tauba ranan manzo Allah na dakin ummu salama aka masa wahayi laqad taballahu ko kaga Allah ya yi tuba a gare su alal muhajiri na ko wal'ansar. shi ka'ab dan malik ya ce wanda ya kawo mai bishara yana rugowa don ya gaya mai cewa Allah ya karbi tuban ka'ab dan malik ya ce wallahi ba ni da abin da zan masa tukwicin bisharar da ya min ya ce rigan da na mallaka a duniya ita kenan cire na bashi shine rawun hadisin ya ce kaf dan malik tun daga ranar baya manta da wannan mutumin kaga wa'annan abin guda biyu lokacin da ka shiga bakin ciki da lokacin da kake farin ciki wa'anda suka yi maka baka manta da su ana ganewa ko me zai ba za ka manta da shi ba ɗayan biyun nan mutumin da maka jaje lokacin da ka shiga bakin ciki da mutumin da ya taya ka farin ciki lokacin da kake farin ciki ka ba ka manta da su duk rintsi ba ka manta da su to malam ya ce wa lafzu ta'aziyati an ya kula lafazin ta'aziyya shine kai a matsayinka na musulmi ka ce a'azama Allahu ajaraka. wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik a'azama Allahu ajaraka. Allah ya girmama ladanka na wannan jarabawar da ka ciki wa ahsana aza'ak ya kyautata ta'aziyarka wa ghafara limayitika kuma ya gafarta wa mamacinka da ya rasu kaga wannan shine tiga na ta'aziya ko a ce azama Allah ajraka wa ghafara limayitika wa ahsana aza'ak kuna ganewa wannan duk yana daga cikin a lafazan da ake yi idan ka je ta'aziyya sai malam ya ce wala yanbaghi al-julus lil-aza'i wal-i'lanu an zalik baya halatta a zauna dan yin ta'aziyya wal-i'lanu an zalik da kuma sanarwa cewa yau za mu yi sadakan uku ko ha gobe za mu yi sadakan uku jibi za mu yi sadako za mu yi sadakan bakwai ko za mu yi arba'in da makamancin haka wannan baya halatta kama ya fa'alu ba'adun nasil yau kamar yadda wasu mutane suke yi yau taron zaman makoki a zauna a jagirki ko musamman ma in akwai kaya za ka ga hadda malamai ana cincirundo a gidan wannan mamacin inda talaka ne fitik ba wanda za ka gani amma tun da akwai kaya kowa zai ja rabansa da wanda zai zo za ka ja haka kawai addu'a addu'a addu'a addu'a zai yayi yayi yayi yi ya ƙara ya ƙara sai ce wani da Allah ƙara mana wani ma ƙara mana sai a maka addu'a na minti goma sha biyar ko na minti talatin haka cewa eh, za a biya mai eh, malin ya zo ya addu'a ai ba banza ba za a biya sai ka zance to malaman da suka yi addu'a su wani da wani ana rubuta list ɗinsu shi shikenan sai a ce da Allah akar makalla dan turo mana a nan ba in in in amma inda talaka ne ba wanda za ka gani wani ma zai ce wallahi baya nan amma saboda talaka ne to kaga wannan ba daidai bane ko da mutane suna yi ku sani cewa musulunci bai yarda da wannan aikin ba su mawadata su ji tsoron Allah su yi abin da ya dace su ma malamai su ji tsoron Allah su gaya musu gaskiya ana ganewa su kuma al'umma su ji tsoron Allah su ma su yi abin da ya dace shi sa ta irin wannan wani ba abinci yake kawo shi saboda akwai kaji akwai biyar mai rai akwai kuma ruwa zai sha haka aka ce mu wani ya je irin wannan ya zo ya ga kaza rabin kaza aka sa da fiber life da bottle water da ya sha ya ji girki da ya naɗe ya goge hannunsa ya ce Allah maimaita mana aka ce ai mutuwa ne sai ya ce to Allah ya ji kan musulmi sai ya kara gaba to ka gaba ya ji girki ba ya ce Allah maimaita musulmi ma'ana in haka ya kara maimaituwa ya samu ya samu kaza to kaga wannan ba daidai ba ne. Allah ka shirya da mu haran ya ci gaba da cewa wa Habu? أن يعد لآل الميت طعام يبعث به إليهم تكاك عند أنسوا أمسلين شيء أن يعد لآل الميت طعام أي تتلن أبنشي ga muta ga iyalan wanda aka yi gidan da aka yi rasuwa ana ganewa a musu yub'athu bihi ilaihim a aika musu abincin gidan nan an yi rasuwa ko tunda an yi rasuwa a wannan gida sai a turo abinci makwabta kenan sai su turo abinci zuwa nan gidan haka manzo Allah ya ce ayi abinci a aiko mu kuma kaga sai dai a zuwa jagirki akwai mutumin ma da yace sa aka kawo dan karerin aka kawo aka turo mai sa wai wani kaninsa ne ya aiko da san na wai za a yi sadakan uku shine sai na tambaye shi ta yanka ya ce bai yanka ba na ce garkame shi a bayan gidanka sai ce to ga mutane ba suna ta zuwa shi kuma ba zai iya ba yana jin nauyi sai na ce mai kawai ka sallame su ka ce musu kawai babu sadakan uku su tafi matan shi ke ta rasu uwar gidansa sai ce malam shi ya rasa yadda zai yi amma don Allah malam in ba takura don Allah malam ka zo ka zo ka sallamin munsu sai na ce to ni fa yanzu karya zan yi ya ce malam ka bakarin nan don Allah ka zo ina zuwa manya-manyan mutane ina zuwa na yi sallama ya ce to ga malam zai muku bayani na yi sallama na yi musu na ce to wannan bidiya ne hadda wasu malamai an zauna saboda akwai kaya eh sai na ce fa wannan bidi'a ne musulunci bai yadda ba saboda haka addinin musulunci bai da a yi sadakan uku ko bakwai ko kaza kaza kaza sai ce malam nagode wallahi yanda yanda Allah ya sa bayan Allah nan natsuwa kowa sai tashi da motar sa kai din ya shiga mota ya kara gaba ba wanda ba wanda ya ja malaman ne suka dan fara kwaskwarima ne musu fuska su ne suka dan so su an yi wa abun kwaskwarima na ce ba yi da kyau ba yi da kyau ba yi da kyau bidiya ne to amma aika na ce babu babu kawai shi kenan muka je na gaksar na kai don karerin safa na ce ta na ce kawai da daman akwai na ce kawai in ka yanka ka kasa wa matanka kuma haka aka yi na ce kowace ka za mata deep freezer ka ga ka samu sauki kuma haka yi shi kenan to kaga da mutane suna dan yin haka shi kenan akwai wani dattijo da uwar gidansa ita matarsa haka ne da na je na yi masa ta'aziyya muna gama muna ma na shigo kenan na goniya mai ta'aziyya sai mai haka kawai bismillah kaga inda mu ne za ce kai wannan malamin ya cika zafi wallahi dattijo ne sai haka bismillah kawai a tafi a bar ɗakin shi da yadda a zauna ba kaga haka kuma ya kamata a yi to kaga in ana yi wa mutane haka mutane za su gane daga nan kuma na san dai za ka sha zagi <laughs> amma kuma shi ne daidai ana ganewa ba a zama shari'a ba ta yi hakan ba malam ya ce le kaunihi sallallahu alaihi wa saboda faɗin manzan Allah ila da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya rasu a yakin Mu'ta yace isna'u li ali ja'afar ta'aman faƙaɗi a tahun ma yi shigiluhun ya ce ku yi abinci ku kai gidan ja'afar bin abi talib saboda da zai shagaltar da mutanen gidan ya zo shine mutuwan mai gidan kaga tun da mai gida ya mutu kaga dole mutanen gidan suna cikin damuwa sai magana ce a yi abinci a kai gidan kaga inda aka samu asalin in mutum ya rasu a kawo abinci a gida to amma anan nan sai kaga ana adashi da Allah wane ya kawo kaza wai za a ciyar da mutane saboda bakin da suke ta zuwa ya ce ku da aka ce ayi a kawo muku ku ne yanzu kuma za ka ga ana ana demanding wane ka kawo kaza wane ka kawo kaza za a yi a ciyar da wai mutane wai ana so a fita kunya haka ake yi ko a kakkasa wa yara a ce cewa ne kawo wanda ya ce ba zai kawo sai a wa ne mugu ne bai damu da mahaifinsa ba kaga da nan za a yi laɗe sai a ce ai baya kaunan uban shi sa ma yayi kaza eh shi sa yake yin kaza duk wannan ba daidai bane abin da shari'a ba ta yarda da shi ba kada ka yi dan ka faranta wa mutane rai ba su da wuta ba su da aljanna iyakaci su yi korafi ko kuma ba zai liƙe a jikinka ba gara ka yi abin da wanne za ka ji da bakin cikin rabuwa da mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗinka ko ko da zunubin kuma da za ka samu a wajen Allah wanne kuma za ka duba rikin ba sauƙi ko shi kana bakin ciki kuma gashi an lafta maka zunubi to da wanne za ka ji Allah ka shirya da mu wannan hadisi malai ce wa rawahu ahmad wa tirmidhi imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi hadda imamu abu dawud daga abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu ah, malam yace amma ma yaf'aluhu ba'd an-nas al-yawm min anna ahla al-bayt yuhayyi'una makanan lijtima'i an-nas 'indahu amma kaga abinda wasu mutane suke yi yau min anna ahla al-bayt wai mutanen gidan da aka yi masu rasuwa yuhayyi'una makanan lijtima'i an-nas 'indahu su tattali wuri wanda mutane za su taru a gidan kai wasu ma har da hotel ake kamawa saboda bakin da za zo na nesa ko a ce a je a kama mai hotel kuma duk a cikin lissafinku wa ce kai wanda ya zo ta'aziyya ya zo ya yi wata ya ƙara gaba salamu alaikum Allah ya ji kansa Allah ramshi sa kaza shi kenan sai ka wuce amma wai a zauna a wai in ba a yi haka ba wai ba a san babban mutum bane kaga su mutane damuwa su kenan ai a gane cewa ai duk girmansa ai kaga bai kai sahabu manzo Allah ba ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan kacce dan a duniya to ba mai haka ba ko wani girma kuma da ya kai wannan to kaga abin da ya kamata yanda shari'a ta ce ayi kai kuma ka gaya wa ƴaƴanka tun kana da rai ba sai ka mutu ba dan baka din baka da rai shikenan tun kana da rai ka gaya musu ga abin da nake so ayi in aka yi ba yanda nake so ba ban yafe ba kaga shikenan ka kubuta a wurin Allah ka gaya musu gaskiya Allah ka shirye da mu malan yace wa yasta'jiruna al muqri'aini li tilawati al-qur'an su tattali ko su yi hayan wa'anda za su yi shine muqri'ina li salati tilawati al-qur'an shine malam ce wa yastajiruna almuqri'ina li litilawajin alquran sai su yi hayan wa'anda za su yi karatun alqur'ani sai a samu momi a ce ana so su yi sauka guda bakwai kowace rana a karanta yi sauka ɗaya? ko contract ake yi a kudin da miliyoyi ake saki musamman gidajen da akwai kaya ranar farko a yi sauka rana na biyu a ce an yi sauka rana na uku a ce an yi sauka rana na hudu a ce an yi sauka na biyar a yi sauka na bakwai a yi sauka sai a ce an gama kaga ana ta rabo to kaga wannan duka ba daidai ba ne wa ya tahammaluna fi zalika takalifa maliyatan sai su dinga ɗaukan nauyin kuɗin da za a biya wa'anda ake kira a ce su zo su yi sauka fa hadha min al ma'atamil muharrama al-mubtadi'a malam yace wa'annan suna daga cikin zunubai wanda aka haramta kuma bid'a ne lima rawa al-imam ahmad an jarir bin abdullah al-bajali qala yace saboda hadisin da imam ahmad ya rawaito daga jarir bin abdullah al-bajali yace Allah ya kara yadda a gare sa كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة يتي كنا نعد الاجتماع mu sahabban manzan Allah mun kasance muna kidaya haɗuwa taro da ake yi ila ahlil mayyit a gidan mamaci wa sana'ati ta'am da yin abinci da ake yi a ba mutane ba da dafnihi bayan an je an binne shi a dawo gida a zauna minan niyaha yana daga cikin kururuwar da manzan Allah ya hana idan mutum ya rasu sabai ba suke magana nan cewa in ana yin haka muna kidaya shi daga cikin abin da manzan Allah ya hana yau kuma ka zo zai ka ja ce ai dan izala ne ko ai wani dan izala ne shi sa mu muna yi sai ce wa rijalu isnadihi thiqatun jerin gwanan mazajen wannan hadisi thiqa ne imamu ibnu majah da imamu ahmad sun rawaito wannan hadisi qala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullahu malam yace ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama ya ce wa amma sana'atu alif mayyit ta'aman yad'una an-nas ilayhi kaga yin abincin da ake yi ga muta iyalan gidan da aka yi musu rasuwa suna kiran mutane su zo su ci fa hadha ghayru mashru'in yace wannan fa ba shari'a bane musulunci bai yarda da wannan ba wa innama huwa bid'atun wannan bid'a ce Amma kai wannan ba za ka ji cewa na baya kaunan ubansa ayi lissafin ma sai a maka sharri sai a ce ai saboda kana tunanin gadon ka ne shi za ka ce kada aika ba su sun manta abinda Allah ya ce a'a su dai kawai tun da an saba to dole a yi kuma wani zai ce ma wallahi mun sani ba kyau amma tun da an saba yi in ba mu yi ba ai za a aibanta mu wanda ya aibanta ka yana da wuta ko yana da aljannan da zai jefa ka ya hana ka shiga to kaga wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi Allah kuma ya ce wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za yi wa mafi yawan mutane da ke doron ƙasa biyayya za su batar da kai daga gaban Allah in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zato wa inhum illa yakhrusun kuma su ba komai suke ba sai kago kare da ki suke kakkabiye musu ka yi abin da ya dace wanda Allah ya yarda da shi amma kada ka ce a mu yanzu in ba mu yi ba za a zage mu za a aibanta mu za a yi mana terere a unguwa, saboda haka bari mu yi Allah dai ya yace mana kaga ba haka ake yi ba Allah ka shirye da mu malam yace maganar ibnu taymiya ya kare wanda ya fadi a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 24 shafi na 316 sai ce wa qala tartushi imam tartushi ya ce fa amma ma'atam fa ulama wal ma'tama ijtima'u alal al musiba yace kaga taro da ake yi dandazo da ake yi a taro a gida famamnu'atun mamnu'atun bi ijtima'il ulama yace abu ne wanda aka hana shi da taruwan malaman musulunci ijima'i ne na malaman musulunci wal ma'tamu yace abinda ake nufi da ma'tam huwa al-ijtima'u 'ala al-musiba taro da ake yi idan wata musiba ta fada wa mutum wa huwa bid'atun munkaratun malan yace wannan bid'a ne abin ki lam yunqal fihi shay'un ba taba cirato wani hadisi ingantacce ayi haka ba a shari'a ta musulunci wa kaza ma ba'dahu min al-ijtima'i fi thani haka shi ma wanda ke bayan ranan farko kenan rana na biyu shi ma haɗu da ake a ƙofar gida a taru shi ma haka wasalis a rana na uku shi ma haka Rabi'u a rana ta hudu ma haka ko wasabi'u da rana ta bakwai washaru da kuma wata wasana da kuma haɗuwar shekara da ake yi to yanzu ba haduwar ake ba a facebook ake sawa cewa we love you but Allah loves you ɗaka ko? ai this is one year kenan that we lost you ko kuma ka ji an ce wai Allah ya jaddada rahama wa ya gaya maka wa ya gaya maka Allah ya masa rahama ai ba haka ake cewa ba in ka ce Allah ya jaddada bi ma'ana kana da yakinin cewa ne akwai rahamar sai dai ka ce Allah muke roƙo ya maka rahama ai roƙo kake amma an ka ce Allah ya jaddada rahama kenan ka tabbatar da yana cikin rahama kenan kana ganewa kuma mutumin da ya mutu ai baka wa ya maka fata kake yi kuma fatan nan kana yi wa Allah ne kana roƙo ne a wurin Allah cewa Allah ya yi masa rahama ya gafarta masa zunubansa shi kenan ya daidai amma ka ce Allah ya jaddada rama wannan ba daidai ba ne. ana ganewa wannan ba daidai ba ne, za mu zo kan tambaya sai malam ya yace wasana da kuma shekara fahuwa huwa Malam ya ce wannan musiba ce wa in kana minan al tarikati wa fil warasati mahjurun alaihi. malam ya ce wa in kana minan al tarikati idan ya kasance daga ababen da ya bari wa fil warasati ko kuma wato waɗanda za su yi gado mahjurun alaihi akwai wanda aka ƙaurace masa au mallam ya'zan akwai kuma wanda ba a masa izini yayi haka ba haruma fi'luhu wannan haramun ne ai irin wa'annan aiki wa haruma al-aklu minhu ma'ana in a cikin abincin da mamaci ne ya bari to haramun ne an gane saboda yanzu in daga cikin abin da mamaci ya bari ne ake ɗauka ake wa mutane hidima yanzu ke kenan kayan gado ake kasa wa mutane wa'anda ba su da haƙƙin gadon an ba su wani abu sun ci kuma sun ci haramu ana ganewa to kaga ka yi taka tsantsan in ka ji aka ce ga akar makallawa garuwa ka ce na gode ka ƙara gaba kai aziya ka zo yi ka ƙara gaba ana ganewa malam ya ce intaha maganar sa ya ƙare cikin alhawadithu wal bid'a shafi na ɗari da da saba'in biyar. sai malam ce wa yustahabbu ziyaratu alqubur lirrijali khasatar mustahabi ne maza su ziyarci makabarta li ajli al-i'tibari saboda lura da wa'asuwa kaga in ka je makabarta ka san fa jiya da wannan mutumin na tare da kai amma yau gashi nan a kwance kai ma wata rana kai ne fa za ka zo nan ka kwanta kai ma a kawo maka ziyara yadda ka kawo ma wannan ziyara to saboda haka wannan zai sa dogon burace-buracen da kake da shi ya ragu a zuciya an gane ka ce ta bari mu yi haƙuri saboda yanzu duniyar nan arewa ce gashi gashi gashi gashi saboda haka nan haƙura kaga daga nan zai rage maka dogon burin da kake da shi akan wasu al'amura na duniya wali ajili du'a lil amwati wal istighfar lahum mana yace saboda yi wa mamata addu'a kuma ka roƙa musu gafara ana ganewa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha ya ce da na hana ku ziyartar makabarta yanzu ku ziyarce ta mai dalili ya ce fa'in na hatu na kirukumul rawahu musulmin wa wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito da imam muslim wazada har suka yi ƙari a ruwayarsu fa'in na hatu na kirul zuwa makabarta yana sa ka tuna da lahira to yanzu bala'in ma ya kai a makabarta ake satan waya za ka jana kowa ya tara da wayansa kaga hikimar tunawa da lahira an yi difitin ɗinta yanzu an je makabarta ka ji mutum ya ce la'ira illallah an sace min waya wannan mai ce ni ma an sace shi nan ba a makabarta gagawa to wanda bai yi imani a makabarta ba to a ina zai je imani ka shigo makabarta duk hannayenka yana kan aljihunka saboda tsoron kada ne kada a sace wani ma haka ga in ya ɗauki uh, wayarsa sai ya sashi a aljihun wando saboda ka je san jirin tside ba za a tura hannu a cikin wando a zare ba an gane wata a makabarta wallahi abin takaici akwai ranar da muka fi wani mutum ya rasu a gaba ni ina nan wani na bayana wani na tsakiyanmu akwai wani wandansa kuɗi ne cunkushe kuɗi kashi da yawa dubu-dubu ne a ciki wallahi wani kawai ya sa hannu ya fara zarewa shi wancan sai ya ji motsi sai ni ce zan ci kaza-kazanka sai wancan ya yi sauri ya cira hannu sai zai zuyi ya wuce a makabar ba a makabarta ba a makabarta ni wannan ba labari aka bani ba a gabana ina jin yayi a shari'a ina juya sai na ga wancan yana zare hannunsa waya zo sata gagawa nan amma gashi nan wai zai sata to dan Allah ina maganan tana da lahira nan kuma Allah ka shirye da mu malam yace wannan hadisin imamu muslim da imamu tirmidhi suka rawaito sa daga buraida bin hasib yace wa yakunu zalika biduni safarin hakan yana ana ziyartar makabarta ba tare da sai ka yi tafiya ka tashi takanas ka je wani gari wai na musamman za ka je ziyara an gane in tafiya ya kai ka garin sai ka tsaya ka leka amma haka kurin ka ce wai takanas don wannan a'a fa ziyaratul qubur tustahabu bi thalathati shurutin mala yace ziyartar makabarta an san an koya maka shi sunna ce musabiya amma da sharaɗai guda uku na farko an yakuna za'iru min rijal lan nisa mai ziyarta ya zama namiji amma ba mace ba saboda wannan mazhaba ta Hanabila mun gama wannan bayani a baya ko na mun nuna halacci saboda wasu dalilai da hadisan da muka karanta a baya لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات cewa Allah ya tsine wa mata masu ziyartar makabarta sai dai hadisin bai inganta ba kuma ba a bautatawa Allah da hadisi wanda yake mai rauni mun karanta hadisai a baya da ya nuna halaccin mace za ta iya zuwa amma ba ko da yaushe ba lokaci bayan lokaci sharadi na biyu an ta kuna biduni safarin in dai za ka je ziyartar makabarta ba tare da tafiya ba misali kabarin mahaifinka na Habuja saboda Allah ya kaddara nan ne makwancinsa ka ce bari in je Habuja kanas ta wannan dalilin za ka je kabarinsa a'a amma in tafiya ya kai ka Habuja sai ka je makabartan da aka binne shi kai masa ziyara an gane sannan sai ka wuce amma kanka ce na musamman za ka tashi ka je wannan a'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la shaddun rihal illa ila salasati masaji ba a daure wato damara na tafiya ko kuma siddi da doki ko a tattali kaya saboda kana so ka yi tafiya sai in masallatan nan ne guda uku masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masjidul aqsa sannan ka'aba wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira sai sharadi na uku an yakuna al-qasd minha al-i'tibar wal-isti'ab wad-du'a lil-amwat ya zamana cewa manufarka a zuwa makabartan shine al-i'tibar wal-isti'ab kai ka wa'asu ka duba abin da zai sa ka dawo cikin hayyacinka wad-du'a lil-amwat sannan yi wa mamata addu'a fa'in kanar kasu min ha a tabarru idan ya zama na cewa manufarka neman tabarruki bil kuburi da kabarruka wal'adriha da kushewowi wa talabi qaba'il hajat da neman biyan bukatoci Wata firijin kurbat min al-mauta da kuma kwaranye wasu bakin ciki daga mamata فهذه زيارة بدعية irin wannan ليتي إرن ce زيارة, Kamar بدعة شركة كمر وليمي مديواني da kuma wali mai zamzam kasan wali mai zamzam na kaulaha shine wali mai zamzam kasan sun ce ya je saudiya da ya je saudiya wai sai zo da zamzam wannan zamzam ɗin da kowa ke zuwa da shi yana da rijiya a gidansa da ya ɗauki ruwan zamzam sai ya ɗura a ciki shi kenan wannan ruwan zamzam sai ya narke a cikin rijiyar gidansa sai rijiyar gidansa ya zama zamzam kawai saboda haka isa in sun je za ka zaka su sun zo da wannan ruwan ruwan gidan wali mai zamzam an gane Allah ka shirya da mu to kaga wannan duka ba daidai ba ne, malam yake cewa shirka ne bid'a ce قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زيارة القبور على وجهين يتي زيارة القبر ركا تفسك بيوني زيارة شرعية وزيارة بدعية ziyara ta farko shine wanda shari'a ta amince ka je ka roƙa masa gafara kuma ya sa ka dawo cikin hayyacinka ka gane kurakuranka kai ma wata rana za ka mutu ziyara ta biyu shine wanda ake zuwa kabarrukan shehunai a a talili at-tagazuti kaga shi ma ayyar mai a taga zuti a abin nan dinsa haka ne ko a shi ma a kabarinsa an gina tamkar masallaci ne shi ma aka gina ana zuwa wajen neman tabarruki to kaga irin wannan shi ma shirka ne baya halatta malam yace fa shar'iyyatu wadda shari'a ta yadda da ita al-maqsudu biha assalamu ala al-mayyit manufa a ciki shine kayi wa mamaci sallama wa du'a lahu ka roka masa addu'a a wurin Allah kama yuqsadu bis salati ala janazatihi kamar yadda ake nufi wajen yi masa sallah ba ana roƙa masa gafarar Allah ba ne to shi man an je Allah ka yafe mawa ne to shi kuma wannan ana cewa za a nemi tabarruki mutumin da yake matacce wanda yana neman taimakon Allah fa to wai shine kake roƙa wanda bai san makomarsa ba kai da kake wajen ka sani ba dan wuta ne ko dan aljanna duk baka sani ba Allah ka shirye da mu malam yace wa ziyaratu bid'iyya amma ziyara ta bid'a an yakuna maqsudu za'ir ya zama manufar shine ziyaran an yatluba hawaijahu min zalika almayyit ya nemi biyan bukatocinsa daga wannan mamacin au يقصد du'a inda قبره ko kuma ya yi nufin addu'a a wurin kabarin wannan mamacin yana tunanin in ya roƙa Allah zai ba shi abin da yake so au yaqsu da du'a bihi ko kuma yana so ya roƙi wannan mamacin fa hadha laysa min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya yace wannan baya daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala sahabbahu ahadun min salatil umma wa immatiha babu wani daga cikin ɗaya daga cikin magabata da ya ce wannan ya halatta ko kuma jagorori na musulunci imamu abu hanifa malik shafi'i da ahmad bin hanbali babu wani daga cikinsu da ya faɗa haka bal huwa min al al anha malam yace yana daga cikin bid'o'in da shari'a ta hana bittifaqi salafil umma wannan ittifaqi ne na magabatan wannan al'umma wa immatuha da kuma jagororinta ka duba majmu'ul fatawa mujallabi na 26 shafi na 148 zuwa 149 intaha malam yace ya kare wallahu ta'ala a'lam malam yace Allah shine yafi sani wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa wannan shine ƙarshen wato kitabu ahkamul janaiz yanzu mu shiga sabon kitab shine kitabu zakat yadda ake bada zakka ana ganewa Allah ya samu dace anan zamu dasa aya, in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu kwana a inda muka tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am وعليكم السلام eh ai ba za ka ce Allah ya jaddada rahama ba kawai sai ne ka ce Allah ya masa rahama an gane saboda Allah ba a mai gaske kuma hadde a addinin mu ba mu taba samu daga kan habbai kaga dukkan su an ce yan aljanna ne ko amma me ake ce musu radiyallahu anhum wa rahimahumullah Allah ya da su Allah kuma ya ƙara jin kansu kaga ya addu'a ne amma ka ce Allah ya jaddada rama ba a yi wannan sai daga cikin abinda muka samu a ilmance tun daga kan sahabbai tabi'ai da atba'ut tabi'ina kaga su ne khairul qurun Wannan manzo Allah ya faɗi amma ba taba samu an musu irin wannan kalma ba wannan sabuwar kalma ce aka kirkiro ta Allah ya sa mu dace na'am na'am na na ku yake ذكره طوائف من آل العلم من غير وجه اوكي ناود na karanta ba dai bane da wannan malam yace jam'u ahli musiba an-nas ala ta'amihim liyaqra'u wa yuhdu lahu laysa ma'rufan 'inda as-salaf yace tattala mutanen da aka yi musu rasuwa da har suke cikin jarabawa a a haɗa su a wajen abinci a yi karatun alkur'ani don a yi kyauta ai abin da ke cewa ko makaranta ina ɗaya na kalkausar Allah ya kai ladan fida'u ga wannan mamacin haka ke cewa ko sai ce wannan bayi daga cikin tarbiyyar da aka samu daga magabatan musa abai tabi'ai da tabi'i laisa ma'arufa da inda salaf ba haka bane magabata suka san shi wa kad karihahu tawa'ifun min alil ilmi yace wasu bangare daga cikin ma'abuta ilimi sun haramta hakan min ghairi wajhin ba tare da wani fuska ba kawai cewa kafa'an yin haka haramun ana ganewa ne maganar da ibnu taymiya ya faɗi a cikin majmu'ul fatawa wannan ne bambancin na'am na'am wa a'laikum salam na'am na'am ba za a yi ba <laughs> ba za a yi ba tun da ya saba wa dokar Allah wasiya in kana ja'ira la tunfas in mutum yayi wasiya in dai ta saba dokar Allah ba abi an gane koda da dukiyarsa ne ya ce yi kaza ba za a yi ba yanzu ta fita daga daga me kasancewar tasa yanzu ta zama na ne makada yanzu kuma eh na'am idan sun kawo sai a ajiye a gida makwabta da na nesa da suka kawo makwabta sun kawo da fafe kaga sai a ba mutanen gidan wanda kuma na nesa suka kawo ɗanye sai a ajiye kaga in sun tafi sai a ci gaba da amfani da shi a gida kila wanda mamaci ya bari ba zai isa da za a ci har zuwa lokacin da za su gama ta kafa ba kaga an karfafa su wannan yana daga cikin abin da ya kamata Allah ya samu dace na'am amin dakta eh amin karanta shi cewa ya halatta abin da shari'a ta ce mu yi kenan idan an je ta'aziyya shine a'azama ajrakum wa ghafara limayyitikum wa ahsana azaakum shikenan wannan duka bid'a ne bai daga cikin abin da manzo Allah ya karantar da mu na'am na'am wa ya ce a raba wanda ya gaji ya kara gaba dama an ce ya zauna akwai matsala shi sa ma aka ce ku ajiye tanti in ka ajiye tanti ai ka ajiye mutane kenan ai ko ba gaskiya ba yawa tun daga makabarta ana gama rufe shi sai a ce to jama'a an sallama mutane babu babu zaman makoki kowa ya tafi inda yake harka shi kenan sai ku koma cikin ɗakin ku ku zana ko falo wanda ya zo a shigo ya shigo falo ya yi addu'a ya tafi shikenan sauki min indin rahmani eh. wannan yana daga cikin matsaloli da muke fuskanta kuma muna fatan Allah ka shiryar da mu kuma Allah ka ganar da mu saboda rashin sanin shari'a shi yasa hakim matso na'am eh eh ba ka tashi takanas yanzu ka ce za ka tafi zariya saboda ka je ka gama kumarin mahaifinka misali an gane ko mahaifiyarka ko wani naka amma in tafiya ya kai ka zariya ka gane in ka je abin da za ka yi sai ka biya ka yi ziyara ka wuce amma kaka ce na musamman za ka tafi daga nan zuwa zariya ne don wannan kabarin ba daidai ba ne amma in tafiya ya kai ka zariya in ka gama abin da za ka yi sai ka biya ka ziyarci kabarin dan uwanka da ya rasu sai ka mai addu'a sai ka wuce ka gane bambancin Allah ya samu dace eh mene Eh taziya za ka iya yi ta waya kuma za ka iya zuwa in mutum na nesa da kai in kuma yana kusa ka je ka yi masa ta'aziyya zai ji daɗi in kuma yana nesa kamar yana adama yanzu kaga tafiyan adama ai aiki ne kaga kun ka kira mutum ta mai ta'aziya yayi ya wadatar amma kakka kuma kallaba ka ce dole sai mutum ya zo saboda halin yau da gobe eh Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yabe mana wanda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sai tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunar mu da begen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu, mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensa kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba kowa a cikin mu ne yana da wata damuwa da yake da shi a cikinsa ko kuma abin da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wa'anda aka jarabce su da 'ya'ya kangararru a cikin mu maza ko mata Allah muke roƙo ya shirye musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka fakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roko ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma kai mana arzikin da mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka in mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi tausil ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk